Tumama bada assalamu alaikum wa rahmatullahi ya jama'atan musulmi. Da yau muna yammacin juma'a. Ashirin da biyu ga watan goma, watan Shawwa. Hijrar annabi sallallahu alaihi wa'ai wa'ai wa sallam na da shekara dubu ɗaya da Wadda ta dace da goma ga watan hudu watan Afrilu. kalandar albashi shekara da shida Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na Abdurrahman bin Auf da ke nan gwarkar kasara bulo bakin gada karamar hukumar tarauni a jihar Kano Najeriya domin dora da gani muka tsaya a karatun littafin Minhajul Muslim wallafar babban malami Abubakar Jabir Aljazairi Allah ya ji kansa muna cikin babi na uku da yake magana kan al ethics kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye wanda musulunci ya tabbatar da su muna fasali na goma da yake magana kan hulukus saha'i wal karam ɗabi'a ta kyauta da karamci da baiwa karatun da ya gabata mun ji ma'anar wannan gaba mun ji ya kyauta take a wajen musulmi hakanan karamci ya yake a wajensa me yasa yake yin kyauta me yasa yake yin karamci kuma wanne irin sakamako za a samu dalilin wannan yau insha Allah za mu tashi matashiyar magana da malam ya ce wa min mazahidar sakhai mayeli shafi na 147 a littafin irin na hannuna a babi na uku din a fasli na goma fakara ta biyu daga sama inda malam isa wannan take da wannan matashiya na roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora ma akan daidai kamar kullum muna addu'a ga waɗanda muka saba yi addu'a matan mu da marasa lafiyar mu da waɗanda suka ce musu addu'a kan waɗansu abubuwa da suka sa a gaba ko wata yarwa ta yi aiki ta yi ritaya ta ce tana son yi mata addu'a Allah subhanahu wataala ya fito mata da haƙƙinta muna roƙon duk irinta irinta da suke da wannan matsala Allah ya fito musu da haƙoƙinsu su kuma shugabanni da gwamnatoci da abin yake nauyi a kansu Allah ya ba su ikon saukewa mala ya ce wa min mazahiri saha'i mayali ina daga alamu da za a gani a tada da mutum a ce wannan mutum ina da kyauta ina da baiwa ina da karamci waɗannan abubuwa masu zuwa al'awwal abu na farko an yi الرجل العطاء في غير من ولا wala aza mai ba kyauta ya ba kyautar ba cikin gori da cutarwa ba kada ka yi kyauta wadda za ka zo ka goranta wa wanda kai kyautar daga baya ko kai masa kyauta ka mayar da hanyar wannan kyautar kuma hanya ta gallaza masa ka ringa ganin ka mallake shi an gane ku to wannan in mutum ina yin kyauta ba tare da gori ba ba tare da cutarwa ba wannan ina nuna hanyi ne kuma karimi ne ina da sifa da ɗabi'a irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don manzo allah sahihi ne wato ina kyauta ina baiwa kyautar da ba za ka samu wani ɗan adam da ke yin irinta ba don ina yin kyauta kyautar wanda baya tsoron ruwa eh, talauci ina yin kyauta kyauta irin ta iska kaga iska in Allah ya kota duniya tana taba kowa to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin kyauta kuma baya gori akan abin da ya maka na kyauta kuma baya cutar da an gane laita yan siyasa za su riko da wannan sifa da sun samu kima da daraja eh su yi abin duk da za su yi dan Allah ba dan su goranta mutane ba su ce mu muka yi muku kaza ba window dress ba ba kaza ba kaza ba a su yi dan Allah kawai kama ka ga yanzu yawanci suna yin kyauta don su mallaki mutane in ka ji kai musu abin da suke so su fito ai su ma sun shi ke na amfan shi an gane allah ya sauƙaƙa asani alama ta biyu da za a gane karimi sahiyin mutum an yafra al bisa bis sa'il alladhi sa'alahu wa yasurru li wanda izo roƙi wanda zai bashi shi wanda aka roƙa din e furna e farin ciki to an zo an nema a wajen an gane ku kuma ya gode wa Allah duda haka dan da Allah ya ga dama kai zaka roƙa ko to da sai kai kake roƙa da sai kai ake roƙa wanne shi ha to kaga mutane da su sun fi so su zama randa ko su dai sai dai a basu su ba dai su bayar ba to baiwa ce Allah ya sa kai za ka bayar ba kai za a ba ba saboda in ka yadda ka zama randa wai kina daka Allah ke baki ruwa ki sha to wata rana za ta bushe an gane za ka je ka tara tana dakan a cikin inuwa amma ta bushe saboda ne ba komai a cikinta masu bata sun hana ta to da haka duk wanda zai baka abu ya baka akan hanya an fahimta kada ka ce wai kana zaune izo ya baka a ya baka akan hanya kana nema ya baka za ka samu in bai baka kuma ka tafi ka nema an fahimta jama'a to yana daga alamu dai na karimin mutum imirna da wanda inema a wajensa kuma wa yasurru li ata'ihi in ya bashi yana farin ciki yana jin daɗi karimin mutum ina samun damuwa an nemi a wajen azasa aka zo wajensa nema aka rasa to sai idamu sai samu kunci saboda ne saboda an nema a wajensa an rasa saboda ana kyautata zaton a wajensa za a samu kuma zo ba a samu ba to sai idamu an fahimta to karimin mutum ke baya cikin jinsin karamci. an zo wajenka ba a samu ba kuma ba ka da damuwa <laughs> ce ta kowa ya san yanzu da halin da ake ciki a ga to wannan ba karamci ba ne a ka samu damuwa akan baka samu za ka bayar ba in kuma ka bayar ka ji kana murna kana farin ciki da haka magabata suke cewa mutum baya samun matsayin jawadiyya wato karanci na ƙoli a wurin Allah har sai ya zamanto ya fi farin ciki da abin da ya bayar fiye da wanda ya karba kai da ka bayar ka ji cewa ka fi farin ciki da bayarwar da ka yi fiye da shi wanda aka ba ai shi wanda aka ba bukata ce ko ko ba bukata ba ce zai farin ciki ko ba zai farin ciki ba to ka ji kai da ka bayar ka fi shi farin ciki to wannan matsayinka ya kai fik kenan a wajen Allah kana da wata kima kana da wata daraja a wajen Allah subhanahu wataala asali ai al-mazharu salih alama ta uku wadda take nuna mutum karimi ne sakhiyi ne an yunfika almunfiqu fi israfin wala taktir mai ciyarwa ya ciyar ba tare da almubazzaranci ba ko ba tare da kokoro ba kada dan kana takama kana da ka tashi kuma sai ka yi fiye abin da ya kamata a nan shaida yake shigowa sai sa maka alfahari an gane ku to kuma kada kai ƙauro nan ma shaidan da yake shiga kaga lura fa yanzu sai fasu gonka ka cewa fa kai kana kaza kana kaza kai kuma kana so ne a ce dan Allah kake yi ka sa ko dan su mutane suna da wani tunani wai kada su yi da yawa kada kamar a ce sun yi alfahari <laughs> akwai masu wannan ɗabi'a sai ce ba zai bayar da yawa ba don kar a ce ya yi alfahari to ai sannan ne kai alfahari da aka imamul barbahari Allah ya ji kansa yake cewa yin aiki don mutane riya ne kuma bari kin yi saboda shi shi ma riya ne Kena an mutu a an gudu ba tsira ba in ka ce don karta ce kayi sai ka ƙi to kin yin don su kai shi ma riya ne kamar inda in su faɗa kai shi ma riya ne yanzu ne ake so a wajen aikinka shi ne da su faɗa da kar su faɗa duk ɗaya ne kai a wajenka kai kai aikinka ya kamata mutane mu lura da ɗabi'ar mutane mutane ko kai za su ce kayi ba ka yi ba ma za su ce ba ka yi ba ko su ce kayi suna daina magana ne mutane suna daina magana to don ne maganar mutanen da ba za su daina magana ba za su hana ka kai kuma aiki sai ka ɗauki ɗabi'a da hali irin nasu inda magana an yi ba a yaba ba za su ke magana ba to kai kuma da yi faɗa da ba su ba kare hana kai da su ma ba ɗaya daga ci wanda ya hana su su ko akwai wanda ya hana su yi magana babu wanda ya hana su to kai ma kar wani abu ya hana ka kai ko kun fahimci magana in an yi za su faɗa in ba a yaba ma za su faɗa su su dole sai sun yi magana ba sai sun yi ba to dan ne su a bangarori guda biyu da rashin yi duk sai yi magana kai dan ne yin maganar su zaka hana kai kuma kai naka ce saboda ka su fada in baka yi ba ma za su fada in kai ma za su fada to da haka kada maganar su ta hana kai yin aikin ka kai kana da wanda kake wa aikin ba su kake wa aikin ba Allah kake wa da haka sabai suka ce da manzo Allah su sallallahu ya rasulullah mutum ne yakan yi aikin sa shi dan Allah ne kuma sai mutane su ringa yaba masa suna kaza sai ta dan Allah yayi fa tilka ajilu bushral mu'min wannan tuntube ne dadin gushi wai inda suka yaba din ana so a ce da kai Allah ma ya yaba abin da ake nema a wurinka tun daga asali wal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah kai dan Allah kawai ala lillahi dinul khalis abin da ake yi dan Allah ka yi dan Allah kawai an fahimta to da haka alama ta uku da take nuna wani sahihi ne karimi ne shine in ya tashi cewa kare almubazzaranci kada kuma yi kwauru ba ba alama ce ta karamci ba mutumin da in ya tashi abu zai almubazzaranci wannan ba alama ce ta karamci ba dan Allah ya hana almubazzaranci Allah shi yake mallakar komai da komai in yayi abu za a ce yayi almubazzaranci to amma duk da haka shi ma bai yi to dan me kai da aka ba za ka yi me bayarwa baya almubazzaranci ya kai wanda aka ba za ka yi almubazzaranci ko kuma yanci magana الرابع alama ta hudu an yi min kasirihi abin da yake nuna wani mai karamci ne in ya tashi bayarwa in Allah ya bashi da yawa to ya bayar da mai yawa kamar inda Allah ya bashi mai yawa an yi waƙiyar muktiru min kafirihi wanda Allah ya bashi dukiya mai yawa to ya ciyar daga wannan dukiyar mai yawa da Allah ya bashi kuma ya ciyar da yawa wal muqillu min qalilihi wanda aka ba dukiya kaɗan shi kuma ya ciyar daga kaɗan ɗin da aka bashi fi riba nafsihi wan bisatu wajihin, cikin yarda daga zuciyarsa ina jin daɗi kuma fuskarsa a shimfiɗe wa fi bi kaulin da kyakkyawar magana an gane ku kaulin marufun khairun min sadakati ya tuba wa to da haka kaga akwai masu cewa wai ta Allah ba ta kaɗan <laughs> ko ba ta yawa eh to in ya baka kaɗan to in ka ba shi kaɗan ba laifi an gane nan ba ba matsala amma in ya baka da yawa sai ka ba shi kaɗan to da matsala ko ba matsala yanzu idan eh, eh, na Allah ko ta Allah ba ta yawa kaɗan ba ta yawa yanzu yi maka addu'a kai Allah ya baka kaɗan ah? ko mu ce kai wa Allah ya maka irin abin da kai masa eh? ah to ta Allah tana yawa ne ko tana kaɗan ai ba ta yi to kuma kowa ina so Allah ya masa irin abin da yawa Allah ko Allah ya sauka to da aka sai mu lura da wannan da kyau to waɗannan abubuwa guda hudu mutum ya haɗa su to wannan ina nuna shi sahi shi karimi ne mutum ne mai kyauta mutum ne mai matsayi a wurin Allah subhanahu wataala wa min amfilati sakha'il aliyati ma na daga misalai da magabata suka buga wajen kyauta a matakin koli waɗannan bayanai masu zuwa al-awwal matakin farko ruya anna aisha radiyallahu anha an ruwaito cewa na na aisha mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam siddiƙa 'yar siddiƙi allah ya ƙara mata yadda بعث إليها معاوية رضي الله عنه بمال قدره مئة وثمانون ألف درهم معاوية دان أبي سفيان الله يقارى مسيح داشي دا ما يفنسا يا أيكا متى دوتا دوكيا ورودا دوكيا كمر دبو تريد dukiyar دبو تريد 180 yanzu wannan magana da ake kudin sun doshi kimanin miliyan 800 da wani abu ya aika mata kyauta fada'at bi sabiqin sai ta sa aka kawo mata wata ainihin tasa ko wani mazubi faja'alat tuqsimuhu bainan nas sai ta kamfata sai ta ce a je a kaiwa wani ta kamfata ta ce a kaiwa wani falamma amsat qalat li jariyatiha da yamma ta yi lokacin bude baki sai ta ce da ku yangarta halun mi futuri kawo min abun bude baki faja'at ha bi khubzin wa zaitin sai ta zo mata da gurasa da mai wa qalat ce da ita mastata'ati fi ma qasamti al-yawma an tashtali lana bi dirhamin lahman nafturu alai duk kuɗin da yake samu a yau dirhami 180 kin kasa sai mana nama na dirhami ɗaya da za mu bude baki da shi tana aibanta mata kenan ko yanzu an zo za a yi bude baki mai aka kawo gurasa da aka tsoma a cikin mai kamar idan ka je wajen mai balon ba suna tsoma haka ba su ciro <laughs> an gane ku a jiko a fito da ita to irin da ta kawo mata an tsoma a mai an fito da ita kuma da safen da aka yi kuma ta da dirami tamanin in ka buga kudin a lissafin abin nan ya kai kimanin miliyan ɗari 800 naira yayin najeriya an gane ku faƙalat laha to da kuyangar ta ta gaya mata haka kin kasa sai mana nama na dirhami ɗaya da za mu buɗe baki da shi sai ta ce da ita laukuntu zakarti ni la fa'altu ai da kin tuna mu ai da sai mu tsaya ka karamci yanzu ka samu karamci fiye da wannan me yasa ta samu wannan dabi'a ta zauna da manzo Allah ta ga yadda ake kyauta ne kai ka je to ya fata ka an bayanta jama'a yanzu kai da sabon na kawo maka ko naira dubu ɗari da tamanin aka kawo maka aka ce ka zo buɗe baki ka rasa ɗan nama da za ka ce da matsala ko ba matsala ai da matsala kuma kudin wai ba a ajiye suke ba fa a wai duk ka rabar da su ka ma manta kana azumi ko ka ma manta za ka yi buɗe baki to bambancinmu da su jama'a shine su ba sa kallon gaba a rayuwa abinda suke kallo a gaba me suka gabatar ga rayuwar gaba an fahimci magana ba kallo suke za a gwaye gari gobe me za a ci ba a in an mutu gobe me za a tarar shi abin abinda suke kallo amma mu muna duba rumbu baɗi abinda zai baka mamaki wannan mai tunani ma cikin aikin alheri ke akwai wadansu mutane da suka samu matsala sai suka suke gaba sai aka gaya mana abokai ne haka suke aka je a musu sulhu an shawo kansu an da za a sulhunta amma shi turin gabar shi ake dan Allah a bashi shekara ɗaya kawai da shi har abada sai an mutu yanzu a bashi shekara ɗaya da Allah ina kuka fa ina hawaye don Allah a bashi a shekara ana gaban nan <laughs> na ce wane ya ce na ce Allah ne maka alfarma fa alfarmar da yake maka ine maka alfarma har ka gama furta wannan magana da ya ga dama da ba za ka gama furta magana ba shi zai gama da kai an gama da kai labarin ka mutu mai gaba na ce Allah ya maka alfarma da yawa ka faɗa an baka haƙuri ka sake maimaitawa wai har kuka kake yi na ce alfarma ce Allah yake taimaka da Allah ya so shi da alheri malar jikinsa sai kama bai to wallahi magana ta ƙari ta wuce jama'a Allah ina nufinka da alkhairi kana sabo har ka rayu a gaya maka cewa kana sabo ina nufin ka da alheri in bai so ka da alheri ba sai toshe kunnen ka ba za ka ji ba har sai ka mutu Allah ya gane da an gane to kun gana na isha dirhami 180 daga safiya zuwa lokacin shan ruwa amma an gama da su wai da aka tashi ba wai kirga za a ringa ba a'a mazubi ta sa aka kawo mata sai a kamfata haka sai a je ka kai wa ne asani misali na biyu ruya an ruwaito anna abdullahi bin abir ce abdullahi dan amir ishtara min khalid bin ukbata bin abi mu'ayyiqin darahu allati fi makkata bi 70000 dirham abdullahi dan amr dan amir ya siyi gidan khalid dan uqba dan abi mu'ayyid wanda yake kasuwar makka ya siya dirhami 70 falamma kana al-lailu da dare'i sami'a abdullahi buka ahli khalid sai abdullahi shi ne sai gida abdullahi dan amir sai jiyo kukan 'ya'yan ko mutan gidan khalid suna kuka akan ya sayar da gidan ina cewa da su ku yi haƙuri yau ce ta sa ba inda zan yi ni kuma da inda yana roƙon mutane gara in ka matsu matsu kayanka in ji bahaushe in ka matsu sai su suna kuka kukan sun rabu da gidan to bari ku ji manyan ala an zalika sai abdullahi Ɗan amir yi tambaya yi yasa mutan gidan khalid suke kuka fakila lahu na lidarihim suna kuka ne saboda an sayar da gidansu faƙala ligulanihi sai ya ce dabbaransa itihim je ka samu su wa alimun ka sanar da su an dara wadda rahima jami'an lahu cewa da gidan da dukiyar duk nasu ne yanzu gida ya dawo hannunsu ne <laughs> halin nan nami yana birge ne wallahi idan ana faɗa ka ga mutane suna girgiza kai inda ka san dangaru <laughs> kai ka ce daga nan kowa haka zai yi ina ma haka za a yi insha Allah insha Allah insha Allah insha Allah sha Allah ai muna san aljanna ko muna san aljanna to tana da kuɗi ne nawa ne kudin aljanna fa da tsaya ah. wa ya san kudin aljanna ba wanda ya sani to kaga ta kenan shi Allah sai ka taya kowanne irin ta yi sai sayar ma Aljanna nan da ta haifa sai an ba shi kaza sannan a tsaya Wala ba mai iya sai? an fahimta in kana so ka gane wannan Allah sai ya baka labari wanda zai shiga wuta da za a ta ya mallaki abin da yake cikin sammai da ƙasai da kwatankwacinsa tare da shi zai bayar ifanshi kansa daga shiga wutar to nawa kuma zai bayar shiga aljanna komai dai mallaka ya ƙare kuma sama da ƙasar nan kan saman na akwai mala'iku ko akwai kaza akwai kaza wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun sama me babu a sama komai akwai kasan nan ga mutane ga tsuntsaye ga dabbobi ga kaza ga menene ga menene kuma sammai bakwai kasai bakwai duk zai iya tattara a bayar shi kadai kuma a cikin su hadda uwarsa da uwansa a cikin abin da zai bayar duk su shiga wuta shi kadai shi dai kar shiga to bayan ya bada waɗannan gaba ɗaya yanzu ne ya rage masa sai kansa to yanzu dama zai shiga aljanna don ya bada kansa ya ce gashi ya bada kansa ya shiga aljanna me yi kun fahimta to wanda yake gaya maka aljanna ba ta da kuɗi da aka ba mai iya sayanta in ka ga shiga aljanna annabi ya gaya mana tintini ba wani wanda aikinsa zai kai shi aljanna sai dai in Allah ya lullube shi da rahmarsa suka ce har kai ya rasulullah ya ce har ni <coughs> da aka jama'a duk hanyar da aka ce za a shiga aljanna kai kokari ka nema to a cikin rubuni sai ka gami ka bi shanin sarki ko Allah ka ba mu aljanna <coughs> asalis misali na uku روي أن الإمام الشافعي رحمه الله أرويتو تشوى إمام الشافعي الله يدك أنسى لما مرض لوكة ديرش اللافية مرضه الذي توفي فيه أرش اللافية ديموت أتكنسى أو صاد أن يغسله فلان سيئي وسيئة تشوى وانا إمسا وانكا إن يموت وانا نزي مسا وانكا وانا نزاك دوبا شيبا وانا مالني با شيبا وانا أبنن با شيبا كذابا فلما توفي da ya mutu da auman ausa bi tagfirihi sai suka kira wanda yi wasiya cewa in ya mutu ya masa wanka ma hazara kala da izo ya ce yace atuni tazkiratahu ku bani mufakkirarsa jota dinsa da ya kan rubuta abubuwa a jiki fa atahu iyaha sai suka bashi fa idza fiha ala shafi'i daynun qadruhu 70000 dirham da ya duba sai ga ana bin imamu shafi'i bashi ya kai kamar dirhami saba'in. fakatabaha ar-rajulu liyaqdiha li ashabiha sai shi wannan mutumin sai kwafi abin da imamu shafi ya rubuta wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza sai kwafi saboda ibiya masu haƙi haƙinsu wa ƙala ita haza gusli iyahu wannan shine wankan da yake nufin yi masa wan sarrafa ya biya ya to shi kan me hada kibi da kasta? to shi ba malami ba shi ba wani abin haka kurum ina mai kudin sa zuwa ce wai wani ya mutu ya taya masa kai ne za ka yi masa wanka to da yake ga Allah ya baka kudi zai baka basira ka ganda marowaci ne zai zo ina ne ina kinkicin to ni sai ina ma zan fara ne ina da Allah kira mal Ahmad Ahmad da Allah zai koya min ya zai ba haka bane to amma da yake karimi ne sai ce ina jotarsa ina wurin da yake rubuta muhim abubuwansa masu muhimmanci da aka kawai duba sai ya gani ai wane yana bi na bashi kaza wane yana bi na kaza bashi wane sai kwafe wannan sai ta to shi zai biya bashin ije biya Ice wannan shine wankan da yake nufin ma dan an yi maka wanka ana bin ka bashi yaya wanka kawon koko da sauran <laughs> ai da sauran zance ka mutu ana bin ka bashi an maka wanka yau ba wanka ba ko sallah aka yi maka ai da sauran bayani an fahimta da za ka jama'a kar wanda ya dai mutane bin ka bashi in ka mutane bin ka bashi to ya zama larura kuma ka rubuta kaga yanzu ni idan namiji sai nace malam awali mun wanka <laughs> na hada shi da aiki kuma hada shi da aiki ta gana da shi da aiki wasu sai nemo wani mai dan nauyi haka ba nauyi irin na ƙorani ba nauyi irin na cin kaji ko irin za na jiyo yusuf irin su mala ahmad haji ahmad sai sai eh, irin su Yawwa sai a jinjina ya ce ah, wannan yana nufin ga wankan da yake nufin mai masa an gane misali na hudu. ruwiya an ruwaito annahu lamma tajahaza ar-rasul sallallahu lokacin da manzo Allah ya shirya dan yakan rumawa wa kana al-muslimuna waqta fi dhiqin kabirin wa usrin shadid a wannan lokacin musulmi na cikin kunci mai girma da ƙunci mai tsanani hatta sumiya miya rasuli sallallahu alaihi wasallam fiha usra wannan rundunar da manzo ya shirya har ana ta da ta usra wato rinduna da ta fita lokacin tsanani lokacin kunci lokacin eh, eh, rashi to da aka yi haka kharaja usman ibn affan radiyallahu anhu bi sadaqati usman dan affan sai ya fito da wata sadaka qadruha ashratu alafi dinar gwargwadonta kimarta dinare dubu goma ok ku ba kwa yawa yawa wannan ina ina ni sabu ina ina haddin rai an kashe mutum no miliyan 800 to wannan duk bai wuce dirhami 100 ba a dinare 100 ba miliyan nawa 800 da to sai kai sau dubu sai kai sau dubu biyu dubu uku sai kai dubu goma to wannan miliyan 800 din da ita za ka yi sau dubu ɗaya kaga kana da biliyan takwas kenan sai ka yi sau dubu goma kaga ya tafi triliyan goma da wani abu ya ɗauko <laughs> kaji manya <laughs> an gane ku eh, kaji manya ke wa salasu ne ba'irin ba wai kuɗi kawai kawo ba da raƙuma guda ɗari uku bi ahlasi hawa a da duk abin da ya kamata a ce mahayin raƙumi ya hau akwai tarkacenta duk da kayan abinci da kayan yaƙi da siddi da akala komai da ya kamata a ɗora a kan raƙumi da shi ya haɗo guda ɗari uku to ka ɗauka fara kuma fa irin waɗannan jele ɗin waɗannan raƙuma jelaye ne ma raƙumi mai suna raƙumi shi yake magana to amali haka ya ɗauko guda ɗari uku ya kawo to ba tsaya nan ba fa wa hamsuna farasan da dawakai guda hamsin da ya kawo manzan Allah faja haza bi zalika nisal jeshi jami'ahu sai to shi kadai shi ya dauki nauyin kaso ɗaya bisa biyu 50% na waɗanda suka tafi wajen yaki. kaga masu kuɗi suna girgiza kai wato sun ji mazajen kuɗi an fahimta kun fahimta jama'a to da aka da ya zo ya zube a gaban manza Allah haka manza Allah ya ringa juya kuɗin ina cewa ma zarra usman ma amila ba'da yau ko mai usman ya yi daga yau ya shiga aljanna hmm. yanzu wannan ya kai karimi ko bai kai ba ya kai sahihi ko bai kai ba an gane to karshe mako a ba shi ne karshen ba eh, a kowaɗanda suka yi eh, na akwai wanda sun daka masa kashi a sayid na usman ake magana eh shi ma abubakar na akwai wanda ya daka masa kashi a gaba duk kyauta abubakar ya kai manzo Allah ne <laughs> to ka zo ka daka masa kashi an gane ku to kuma shi usman din abubakar ai ya daka masa kashi to da haka jama'a waɗannan ɗabi'u da waɗannan halaye ba jin su kawai za mu mu girgiza kawuna ba ko mu kabbara ko mu ji daɗi a applying ya kamata an gane ce kai iyayen ka ba kai fiye da abin da ka iya akwai wata gaba ku ja mata layi eh ko a ba littafi muke ba wannan magana da zan faɗa kowa ya san wannan gabar amma so nake ya ja mata layi shine wato jin idan wane ya kaza sai na tashi ne fiye da shi sai ce na yi ba don Allah ba a ba haka ba ne sai dai kai ba don Allah ba amma Allah ina zube waɗansu bayi saboda su zama remote control ga waɗansu bayi asali su waɗancan bayin hankalinsu bai ma kai kan wannan abin ba Shi ne abin da ya faru yanzu sai da wani yi sai suka ga aiko wannan ya kawo mafita da haka bari a yi ne bari a yi wa abin ɗiban karan mahaukaciya bari a yi masa hannu da yawa da hausa suke cewa maganin kazamar miya bari ba da misali guda biyu kawai misali na farko wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi wannan yakin na jinshul usra wannan yakin da aka tafi ai kusan kwana uku yana sanarwa zafi a tafi amma shiru kake ji wani mutum ina fada sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi gida sai je dauko dabino bai fi mudu guda ba nabi guda sai ya kawo shi ne abin da Allah ya ba shi sai mutane suka gata to masu zinɗe na yi eh, yi mai zai da wannan sai ana neman mazajen kudi kaje ka kawo wani abin nan to kaga yanzu sun gane collectively a ce wannan ya kawo abin da yake da wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo za a tara wani abu saboda haka fatata ba annas sai mutane wanda ya zai ya dauko wanda ya zai ya dauko umar ya tashi ya tafi gida da ya je sai ya raba dukiyarsa gida biyu sai ya ɗauko rabi sai ya taho da ita izo ya kawo manzo Allah Abubakar shi ma ya tafi gida da ya je shi duk dukiyar gidan ya ɗauko ya kawo manzo Allah bayan an natsa sai Abubakar me ka kawo ne Umar me ka kawo ce ya Rasulullah ni duk dukiyar gida na na raba biyu komai na raba biyu na ɗauko na kawo rabi to kai fa abubakar ya ce ainihin duk gidan da ta taro na ɗauko na kawo ya rasu daga nan sai umar ya daga yau walla ba zan sake competition da abubakar ba ya ba wata kofa da na in cusa hanci tare da shi ko in wuce shi ba sai sai na tare ina gabana ya ce to daga yau na daina kun ga menene imotivating mutane shine wannan mutum abu na biyu hadisin da manzo Allah su sallam ya gaya mana wani mutum kawai kamar haka ana zaune sai ce wallahi yau zan yi sadaka to sadaka ma zaka sai ka gaya mutane shikenan da daddare sai ɗauko sadaka in fito in shigo gari ina yawo ina neman wa zai ba sai suka hada wani mutum sai ya bashi ashe mutumin barawo sai mutumin barawo sai waye gari jama'a kar ku gani da kuɗi wallahi ba na sata bane wallahi sadaka aka bani kaga turu ne ko ya san barawo wallahi kyauta sadaka ce aka bani da aka jiya ban yi sata ba yace bai sata ba a to eh, <laughs> ni barawo ne yawa ita bai yi sata ba sai mutane suka cauka jiko wai kuma an tashi yin sadaka an ba barawa sadaka man san arina yau za su daina magana ne ba za su daina ba sai sai alhamdulillah da ne wa barawa sadaka yau ma kuma wallahi zan yi wata da ya fito yau da sadaka da daddare sai ga wata mace sai ce shi kenan ma ga wata mace barin bata amma huta da gari ya waye ita ma aka ganta da kuɗi wanda je ta yi kasuwa ta ce wallahi ba zabe ta yi ba wani ne ba ta sadaka to kun ji fa sadaka da zai kuma an ba karuwa <laughs> ka je ta a ah, to in za ka yadda ba za su daina magana ba sai ka yadda in ba za ka yadda ba sai ka ta mamaki an ah, ba za su daina magana sai ce alhamdulahi ga sadaka ga karuwa kuma wallahi wa ma zai yi wata ya ɗauko kuɗi ya fito sai ga wani mutum sai ya ɗauka ya bashi da cizo sai mutumin yawa ya gade na ci'a jefa wani ne ba ni sadakar kaza kaza kaza ai wane ne sai ji nan da ya bashi ya mallaki kuɗi ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin daga nan da kake har zuwa gidanku amma saboda lalata mutuwar zuciya wai da shi da yake da wannan kuɗi wai shi za a shi, sadaka wai ya karba sadaka eh sadaka ba haram bace ka ci sadaka amma kuma akwai kaskanci wane ya karbi sadaka akwai kaskanci ko ni din nan ba dan ba dan ba ni ma ka ban sadaka ba sun ce sharifi bane za ka ban kyauta ka ban kyauta amma sadaka ni masaki ne an fahimta ah. sai ce ce ita wallahi daga yau hannu na daina shiga hannun wani sai manzo Allah ya bada labarin waɗannan mutane guda uku yace ɓara wannan dalilin wannan kyautar da aka yi masa ya daina sata ya samu wadata na biyu kuma ya yanzu ya gamsu ba sai ya bi mummunar hanya ba Allah zai bashi arziki Allah zai bashi abin da zai rayu saboda haka yanzu ya daina bin wata mummunar hanya da neman abin da zai rayu akan sadaka ta yi amfani ko ba ta yi amfani ba wannan karuwa ta ce ita ma ta daina zina randa na ɗaka Allah ke bata ruwa ta sha dama bukata ta sa take yi yanzu ta samu wadata to ko wannan wadata da ya samu ta kare. ta daina zina Allah ya abin da zai ma'ana ba wai yi abin da zai na abin ba ya kaddara mata abin da ya kaddara mata shi kuma wancan mutumin ya ce shi kuma daga ya bude kofa ta kyauta da sadaka da baiwa da kaza da kaza da kaza me motivating nasu shi wannan mai zaburar da shi ita shi yana yin aikin alheri da dukiya kaga wannan sadaka ce to da shi tunaninsa bai ma kawo ba an fahimta to da haka kada ka taba tunanin ja wannan kalmar layi dan wane yayi kaza sai ka tashi kai ka kai fiye da shi in ba ka yi saboda wata manufa ba in dan faɗa kowa ce da shauƙi da neman yardar Allah kana da ladanka cikakke jama'a mun fahimta to Allah ya datar da mu to kuma kwana anan akwai sakonni guda uku da nake so in isar da su a cikin ragowar lokacin da ya rage mana to sako na farko akwai dan uwa da muka karatu last week da ita yi tambaya mun yi magana akan mutanen da suka yi almundahana sai su zo su aikin alkhairi da kudin muka ce Allah baya karba da aka su tuba su koma zuwa ga Allah to ya yi tambaya ita in sun tuba Allah zai yafe musu sai nake da shi kwarai to daga baya sai an karar da ni akan maganar to in akwai haƙƙin wani kuma a cikin abin fa ya za a yi sharaɗin tuba guda uku ne tsakanin bawa da Allah amma in haƙƙin ya shiga akwai haƙƙin wani ba na Allah ba kaɗai to sharaɗe sun zama guda hudu na farko wanda duk ya saba wa Allah in ya tashi zai tuba to ya yi nadamar ya saba wa Allah sharaɗi na biyu a lokacin da ike yin saban idena kare ce sai na gama wannan ya ce daga wannan ba zan kuma ba a lokacin da yake idena daga wannan kuma ya kudurce a zuciyarsa har abada ba zai sake wani sabon Allah ba irin gajin ya zama wani mala'ika ko wani ba annabi to idan akwai haƙƙin wani bayan waɗannan guda hukun kuma sai ya mayar da haƙƙin to kaga anan gizo yake sada wani za ka yi mai masa da haƙƙinsa wani ba za ka iya ba wani haƙƙin nasa na mutunci ne wani haƙƙin abu ne wanda yake za a iya ganinsa to a nan ne malamai sai suka tattauna mutumin da za ka iya mayar masa da haƙƙinsa dole ne ka mayar masa da haƙƙinsa za ka iya mayar masa da haƙƙinsa amma kuma babu haƙƙin da za ka mayar masa abin da ka rasar masa babu shi ya za ka yi suka ce to sai ka nemi yafiyarsa ka nemi ya yafe maka sai suka ce to in kana jin tsoron ba zai yafe ba kuma yanzu ka je ka gaya masa ka buɗo wata ƙofa ya za a yi suka ce to yanzu kai aiki ya same ka duk sanda ka yi istighfari sai kai masa istighfari in ka ce Allah gafarta mun sai ka ce ka gafarta wa nan yanzu kai ka ci kubeji ka yi haɗiya kai ba maciji ba ba za ka daina ba sai ran da ka mutu eh ah to kana daina kanka istighfari ne Ah. yanzu yau sau nawa kai wa kanka istighfari ko ka ga dito akalla dai kai dari uku da sha biyu yanzu in an jima za ka yi da sha biyar ka yi dari biyu da sha biyu yanzu in an jima za ka yi da sha biyar ka yi saba ba ku yi firla guda ɗari ba ka yi azkarul masa ba ku yi firla guda ɗari ba to kuma ka yi salloli guda hudu na farilla asuba zahar la'asar magariba duk bayan sallar farilla ana so ka ce astaghfirullah sau uku uku sau hudu ba sha biyu ba kenan za mu sha an jima kaɗan sha biyar ta cika Ka ga akalla kullum ɗari biyu da sha biyar kake yi wannan baka kawai fa ka tsaya fa akan wanda yake abin nan ne kai din kai ne na baya ga dangi amma in ba haka ba kana zaune wuri guda sai kai malala gashin tinkiya da haka abdullahi dan umar ya ce annabi yana zaune a wurin zama ɗaya sai mu kirga masa astaghfirullah wa atubu guda 70 ko guda 100 an fahimta to kawai yawan istighfari kenan abu ne da ya kamata ya lazanci mai bakin mutum to da haka duk sanda kai istighfari sai kai masa istighfari idan ga abin da zaka bashi amma kuma shi baka san ina zaka same shi ba suka ce to sai kai sadaka da abin a madadinsa sa ta ya ubangiji wannan da na tsare na kwace masa kudi wannan da ya zo waje na kasuwa na cuce shi ne masa almundahana wanda ya zo ne masa sama da fadi wanda ya kaza ya ubangiji wannan abin gashi na bayar sadaka a madadinsa ba wai kai ka samu ladan ba yau eh, kai kan baka da lada an gane kama gode Allah da ya sa ka ranta ran kiyama ba za a nema a wajenka ba a wannan abin haƙƙi ne amma na mutuncinsa ne to sai ka sa a duba idan zaginsa kai ko kai da shi sai ka je ka same shi wani na wallahi a lokaci kaza a wuri kaza na yi da kai da Allah ka yi haƙuri to amma za ta iya yi wa ba irin wannan ba ne kamar mutum ya yi zina da ‘yar wani ko ya yi zina da matar wani za ka je ka ce ka yi haƙuri ko zai je ce da shi ya yi zane da matarsa ya haƙuri ko da ya shi ta gaba zai yiwu ba to anan shi ma aikin da ya same shi ne shi ma ya taiwa kansa sai ya ne masa fari an fahimta saboda wannan in ka je ka faɗa akwai matsala abin yana iya ne taba ya'ya hada jikoki to da aka ku tsaye da tsayar ku akan ku an fahimta to da aka wannan ƙarin bayani ya kamata tun wancan lokacin a ce na yi shi ban samu na yi ba ko kuma hankali na mai bai kawo ba sai da shi dan wanye min fadakarwa Allah ya saka musu da alheri abu na biyu jama'a na ice wanda ka cuta din ya wanda ya cuta din ya rasu ko ka cuta wa ka cuta yawa to third person kenan ko wanda ya cuta to bari mu fowar da ta abin nan wanda aka cuta ya rasu ya za a yi sai ka mayo dange shi in abin da za a mayar ni in ba haka ba to sai kai ta istighfari kana tuba shi ma ka roƙa masa Allah ai yanzu akwai abin da yafi bukata eh, eh, fiye da addu'a an gane sai kai ta masa addu'a wallahu a'lam na'am yace in ha'inci ne irin na harka ta hukuma shine radul mazalim wannan abin kamar treasury na gwamnatin kudin kamar an samu zamanin Umar dan Abdulaziz Allah ya kara masa yadda wannan na daga abin da ya sa malamai suka yi ilhakin sa da al uRashidi. rashidin shi shine khamisul khulafa' khalifa na biyar ana haɗa shugabancinsa da irin na abubakar da umar da usman da ali da ya zo da ya karɓi mulki abin da ya fara yi shine radul mazalim abin da duk sarakuna halifofi da suka gabace suka yi na zalunci sai da ya karɓo shi ya dawo da shi ce wanda kuma zai fara nasa da lokacin ina karatu a Madina wajen Imam Malik duk wata abin da aka ware masa dinari dubu uku ne duk wata jama'a Birhami, ɗari bai sai cinye ba a wata amma dinare ba dirhami ɗari ake ba shi ba ba dinare ɗari ba dinare dubu uku duk wata saboda shi aka yi ta tara masa dukiya haka ita rayu da ya, izo kuma aka bashi albashi ina nan ina nan da ya zama khalifa duk waɗannan kuɗin sai da ya tattara mai da su bai mali sai ce na biyu matashi dinare da aka yi mata gwalagwalai lokacin da zai aure ta an kiyasta kudinsu ya kai dinare dubu talatin dinare dubu talatin gaba daya aka ɗauko su aka kawo su da filmali ibi yan yaya ibi yan uwa ibi dangi to kai shugaba ya fara da kansa da matarsa da 'ya'yansa da yan uwansa ina kai dan campaign an fahimta to da haka a zamaninsa fadal mal dukiya sai da ya zama to bai tilmali ma ba a rufe shi so ake magawa shi na abu da Allah zo ka ɗiba ka tafi <laughs> wannan wannan karatu ya ce ina ma yanzu ne <laughs> to kai in yanzu ne za ma baka labari ne mu da muka sani ba sai mu je mu kwasa ba mu gaba ai ba mai baka labari in yanzu ne ko kuma yanzu jama'a to da haka in ka zalunci wani abu daga hukuma sai ka mai treasure ka kai a bakar su an fahimta karka ce eh, bari shi kenan ka tuba ba a tuba daga daukar kudin gwamnati kudin gwamnati in ka ɗauki kudin gwamnati in ka tuba tuban bai ba saboda ne kudin gwamnati nawa waye dawa dawa an fahimta jama'a to da haka inda ka ɗauka nan za ka mayar Allah ya ganar da mu to abu na biyu da nake so magana tun wancan makon ya so in yi magana amma sai na ga lokaci ya ƙuri yan wa mu daɗa gode wa Allah alhamdulillah jihar kano allah ya mana wata baiwa amma da yawa daga cikin mutane ba su san wannan baiwar ba in kana kano ba za ka gana allah ya kano baiwa ba a kanan ko da a ɓangaren da nake maganan ne kake ba za ka iya gane wannan ba sai kana barin jihar kano ina magana ne a kabin da shafi da'awa jama'a in aka ce ga wasu mutane za su musulunta sai aka ce daga kano za a zuwa ba su kalma wallahi suke kamar daga maka ko daga madina sai mu gode wa Allah kan wannan mu da muke fita wajen kanan mu yi harkar da'awa mu muna sanin irin wannan to yanzu zancen da nake gaya muku akwai daga ƙasar zuru na jin mal akwai ɗalibai da ya biya wa kuɗi na makarantar federal technical ta zuru suka yi jarrabawa ko da ci ba amma dai alhamdulillah babu asara a ciki yanzu akwai waɗanda suna son za su musulunta ba za su musulunta ba sai an zo daga kano ba za su musulunta ba sai an zo daga ina daga kano to to akwai kalubale na a gaba akwai ko babu akwai kalubale tabbas akwai kalubale ko ya san halin rayuwar da ake ciki yanzu za ka ce mutum zai zo ya tafi zuru nawa zai bukata ko mutum nawa zai tafi don shi ma ba za ka ɗau mutum biyu uku ka tura su ba ba riba saboda kyan wannan shine idan aka je aka ba su musulunci akan zauna ne kwana kaza da koya musu basic na addini da aka dutsen da muka tashi tafiya akalla kwana goma muke yi idan muka je aka yi wannan kwanakin kuma sai a samu mutum biyu ko uku sai a bar su da za su samu kamar wata ɗaya don su koya musu basic na addini su ga al'amura sun saisaitu su samar da liman su samar da ladan su samar da wanda zai dan iya karantar da su shi kenan su sallama su dawo to jama'a irin waɗannan abubuwan yanzu sun taso akwai irin wannan a ƙasar zuru wanda yanzu akwai buƙatar a tafi da izinin Allah na sa sati na biyu na watan mayu insha Allah za a tafi to ina sanar da ku wannan saboda mu san shirin da za a yi na sha faɗa wannan aikin kara ɗauka na wani ne kowa ne aiki ne namu gaba daya akwai saƙo da NPD ta ce musanar Muslim professional in ranar juma'a waccan ta saman wannan mai zuwa ba rana ita yau ba ta samanta akwai kyamfin da za a yi a garin rogo inda kiristoci suke so samar da hedikwata ta kiristanci a kudancin kano wanda tun 1999 suke struggle amma Allah yana ta daƙilewa muna roƙon Allah Allah ya ci gaba da daƙilewa to yanzu sun taso da ƙarfi to ma mun mun yunkura da ƙarfi yanzu a gallabi yankin da izinin Allah da aka an zartar za a je a yi campaign juma'a asabar lahadi kwana uku kenan to jin wannan daga ran da muka sanar zuwa yau mun samu jihohi sun kai guda goma da za su zo wajen wannan kantin akwai kebbi akwai sokoto akwai zamfara akwai katsina akwai jigawa akwai nasarawa akwai kaduna akwai bauchi akwai taraba akwai kuma birnin tarayya abuja zuwa yanzu waɗannan su suka yi declaring interest cewa za su zo a yi wannan kantin tare da su to kun ga logistics namu ya ƙaru kenan da abin da ba ma expect da mu kaɗai za mu tafi mutum talatin mota goma yanzu idan kowaɗanne daga wannan jihar sun kawo mota guda wata mota goma ke to bakonka ya kamata ka bashi ruwa ya kamata ka bashi abinci ya kamata ka bashi lafiya ya kamata ka bashi wurin kwana ka kula masa da abin da zai tsare masa lafiya har ije abin da zai yi ikoma to logistics mu sun karu da aka shi ma wannan an ce mu sanar da mutane duk wanda yake da wani abu da zai taimaka na tufafi wanda dama an saba na maza da na mata na manya da yara da takalma da hijabai kuma yin so samu da Allah samu sababbi saboda shi yankin yana da particular issue shi wannan yankin let me say it waɗancan mutanen sun la'anta su in suka tashi tafiya turmin atamfa da shadda suke tafiya sababbi da kuɗin ɗinki suke ba su ba magana suke wasu kai musu wasu kwancan kaya ba to amma ba muna cewa sai sababbi ba kowa sandar da take hannunsa da sai yake bugu sai dai akwai wuraren da Allah yana ba mu dama mu ma mai koyi da su to da haka idan mun yi koyi da su a irin waɗannan na kafaru ba'dhum awliya'u uba illa taf'aluhu takun na fil ardi wa fasadun Kadir, kafiran nan sashin su majibanta sashi ne in ba ku yi haka ba to za a samu fitina da barna mai girma a cikin ƙasa saboda haka mu kwaikwaye su a wannan ba laifi ne. da haka jama'a wanda duk isan zai iya ba da wani abu ana lale marhabin da wannan abin Allah ya ba da ikon taimakawa da aka jama'a wannan sai zama formal sanarwa kamar yadda aka aiko ko da ni ba zan can aiko ba saboda ni ni ne shugaban kwamitin da'awa na npd na jihar kano kuma ɗaya daga cikin kwamitin da'awar na ƙasa saboda haka ba zan can aiko ni ba amma mun yi mitin an ba mu umarni a sanar da waɗannan sakonni saboda haka ga sakon na isar zuwa gare mu za a iya kawo kayan nan masallacin wanda zai kuma abin da zai kai mana islamic center na islamic forum sorry islamic forum of nigeria a nan farm center bayan ultimate gas bayan gidan man total na nan farm center wanda yake titin guda abdullahi to waɗannan su ne sakonni wanda na so isar ina roƙon Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammad